بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأ gaba da رمضان mu na watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 16 kuma jiya mun tsaya ƙarshe ba muna cikin suratul Yunus jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 27 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 28 inda Ubangiji ta ke cewa wa yau mana shiru jami'an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 فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين بنجي تعالى wa yau mana shuruhun jami'an ranar alkiyama za mu tara halitta jami'an gaba ɗaya kowa da kowa sun mana da zina na sannan sai mu gaya wa waɗanda suka yi shirka suka haɗa bautan Allah da bautan wani sai mu ce makanakun ku tsaya inda ku kuke ai zamu makanakun an tunku wa shuraka'ukum da kuma kanku da kuka bauta wata da ku da abin da kuka bauta din ku tsaya a inda kuke za mu nuna muku matsayinku za mu muku sakayya mummunan sakayya fa zayyana bainahum Allah ta sai muka rabe tsakaninku da mu'minai muka ware mu'minai gefe muka ware masu bautan gumaka gefe wa qala shuraka'uhum sai wa'inda su gumakan nasu sai suka ce musu wa'inda aka bauta wanke kenan sai suka ce sai su ce ma kunna iyana ta'budu sai su ga masu bauta wasu su ce mu fa ba mu kuke bautawa ba ku bauta mana ba fa kafa billahi shahidan Allah ya ki sai zama shaida bainana wa bainakum tsakanin mu da ku mu ba mu ka bauta ba musamman kuna bauta mana muna kuna bauta mana ba mu ce ku bauta mana ba ko ba mu kira ku zuwa ga bauta mana ba in kunna an ibadatikum la ghafilin ai mu mun kasance ma la ghafirin marabkana ne an ibadati kun gabarin bautan naku mu ba musamma kuna bauta mana ba haka kuma kada su to da ka Allah shine shaida mu ba ku bauta mana ba sai su yi inkarin wannan bautan da suka musu yanzu mai neman sakayya a wajen gumaka sai suka ce ai su ba su san ma suna musu bautan ba kuma su ba su bauta musu ba ina maganar sakayya kaga babu saboda haka ubangiji ta'ala anan yana gaya mana cewa masu bautan abunda da ba Allah ba to ranar alkiyama rikici za su yi da wannan abubuwan duk aje aje fa su wutar jahannama na da Allah ta lati wa shiru nashuruhum jami'an ranar alkiyama rana ce da zamu tattara halitta gaba daya qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum mutanen farko da na ƙarshe duk za a tasu a lokaci guda ko shekara miliyan na duniyar ta yi kuma yin shekaru miliyoyi ana mutuwa haka za a zo a haɗa mutane a zuwa haɗa su gaba ɗaya a wuri guda a ce kuma kowa sai a inda yake za a zo a yi hukunci a tsakana kuma babu wanda za a bari ko mutum ya. kamar yadda Allah ta lafiya cikin suratul kafir yace wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al bariza barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar kiyama ranar da zamu sa zuwa su dinga tafi ka sai yanzu ko shekara 100 kai ka zo ka samu dutse ka wuce shi in ka sake dawa za ka same shi yana kafi a waje to rana kiyama ne za ga duwatsu suna tafiya kamar yadda motoci suke tafiya su yi nan su yi nan su yi nan kai daga gani wannan sasa an shiga takin haka duniya ta zo ƙarshe za ka ga ƙasa tana bayyane ba komai a kanta ba duwatsu babu bishiyoyi babu komai ba tsiro haka za ka ganta kwalo-kwalo alama kiyama za ta tashi Allah ta ce mu tattara mutane ba za mu bar ko mutum ɗaya daga cikin su da na farko da na ƙarshen duk a zo a haɗar wannan wani irin taro ne a ce mutanen garin nan ma kawai su waɗo a wuri ɗaya sai kai mamakin jama'a ba za a ce mutanen ƙasar nan gaba ɗaya su waɗo a wuri ɗaya to wannan fa mutanen duniya ake magana kuma duniyar ba duniyar yau ba da ta shekaran jiya da jiya da ina duk tun farkon duniya har zuwa yanzu haka za a zuwa haɗa mutane gaba ɗaya. fa jama'a na hu jam'a su tattara su tattarawa duka a wuri guda ɗaya fi sa'idin wahid kaga wannan taron ai Allah ta'ala shi kaɗai sanya ka taron arfa kawai in ka duba mutum miliyan ɗaya ko biyu ko uku yadda za ka ga jama'a ina kuma a ce taron alkiyama sannan kuma kowa kuma ta kansa yake kowa hankalinsa a tashi yaya hisabinsa zai kasance me sakamakonsa likulli mir'in minhu yawma idhin sha'nu yughni kowa kansa ya ɗau zafi wannan yayi nan wannan yayi nan akwai tashi hankali a wannan rana amma yana da magani shine kai imani ka ji tsoron Allah ka bauta Allah yadda ya kamata ka gyara lahiranka in ka je can za ka samu aminci za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kai imani baka cuɗanya imaninka da shirka ba ka bauta Allah yadda ya kamata za ka je lahira kana cikin aminci makai ne mai shirya a nan duniya to da ka ubangiji ta halace za mu haɗa su gaba ɗayansu na farko da na ƙarshe sannan mu cewa su waɗanda suka yi wa Allah ta'ala shirka mu ce ku tsaya inda kuke da ku da abubuwan bautan ku ku tsaya nan fa zayyana bainahum sai mu rarraba tsakaninsu da tsakanin ne a ce to ina masu bautan gumaka to ku ku tsaya nan ku da gumakan ku mumine kuma ina suke ku ku tsaya nan ba za ma a da su a haɗa su da musulmi ba balle sana abin da ya shafe su ya shafi musulmi ba cewa za a yi wa zu yau ma ayyuhal mujrimun ku koma gefe ya ku mujrimai ya ku kafirai na cikin tashi hankalin su su kuma mu'minin suna gefe sun ware daban ba za a da a zo a yi kudin goro a dinga bi irin na irin na abun na irin na duniya wa amma yadda Allah ya fada cikin suratul rum yace wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun za su rarrabu anan ba ana takure ba ana harkoki a shiga jirgi ɗaya mota ɗaya kasuwa ɗaya wuri guda a yi taro tare man ji lahira za a ce to lokacin warewa ce a ware waɗannan gefe a ware waɗannan gefe kowai ne za mu hukunci ne don akwai yan aljanna akwai wuta fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'i wasu jama'an aljanna za su tafi wasu wuta za su tafi wasu karrama su za yi wasu walakanta su za yi wasu daraja za su yi wajen wasu kaskanta za su yi wajen su sai a su daban-daban to kai kokari ka zama cikin bangaren muminai wanda suka yi imani da Allah ta'ala masu neman lahira ba wanda suka shagala da duniya ba ba abin da ke gaban ka sai duniya kawai addinin ka ma baka sani ba in ka ga hankalin ka tashi akan abin duniya in an ga hankalin ka tashi wani abun duniya ne amma ba lahira ba amma addinin ka bai jame ka ba ba kama tsayi tsaya ka fahimci ma ne addinin ka ba ina ka zo ba ka sani ba addinin ka haridin iza ma fi makasfan jahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahradi fadinin bi duniyahu basirin naqidin mutaghafilin fi dinihi mutabaddil kaga yana fushi in an taba wani abu na abun duniyarsa amma an taba Allah ta'ala ba abun da yake kaza masa aka taba addinin sa bai dame shi ba a taba manzala ta sama bai dame shi ba za ka ga yana kokarin fahimtar harkokin rayuwa na duniya ya zama mai wayewa a duniya ba abin da zai shige masa dungu harkokin rayuwa amma marafkani ne addininsa bai san komai akan addini to wannan ne wanda duniya kawai ya sa a gaba ya da muna zahira min alhayati dunya wa da an akhirati hum ghafilun sun san zahiri na rayuwar duniya amma ba su san lahiransu ba Sheikh Muhammad Aminu Shanki ne ce to duniyar ma Allah cewa zahiri suka sani ba su san batinin ta ba don batinin ta bai da kyau bai da kyau ne su suka san bakin duniya sai suka buje ta don haka akwai ba san bakin ta ba zahiri ta suka sani to kar kai koyi da kafirai ka zama wanda ya san lahira wanda ya gano ma kirkin da ke cikin duniya domin ka je lahira ka fita daban ka zama mumini bawan Allah wanda za a daraja a karrama Allah ta'ala ce sai da aka bautawa ɗin wato su ne uhun wato su kan kenan sai suka ce wa shuraka uhun ma kuntum iyana abu. suka ce mu ba ku ke bautawa ba dan za a ce to ba guma sa kuka bautawa ba ku je su saka mu su saka aljanna su hana ku shiga wuta sai Allah ta'ala gashi gunki sandararren abu ne amma sai Allah ya sa masa rai da hankali da magana yayi magana ya ce wa waɗanda suka bauta masa ni fa ba ku bauta mini ba tawaye kawai a tsakanin su yi inkarin wannan bautar su yi musu tawaye to me amfanin bautar kuma za ba mun ba ko mutum ka bautawa duk wanda aka roƙe ka kaje kana bautar kabarinsa to za ku yi tsine ne da da kira na alƙiyama idan bai yarda da abin da ka bauta wa ba idan bai yarda da bautar da ka masa ba shi ba ta shafe shi ba can ka je kai ta shirmin ka zai ce ni ban san kana bauta mini ba baka bauta mini in kuma ya yarda da abun ku je ku ta tsine wa juna in dama ya yarda ka bauta masa a ƙarshe a je a jefa a wutar jahannama gaba ɗaya kuma har abadan abada a cikin suratu maryam Allah ta ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla Kuruna, bi ibadatihim wa yakununa lahum bidda wa yakununa alaihim bidda ubangiji ta ala yake sun riƙe wasu abubuwa ba Allah ba a matsayin abubuwan bauta wajen su kasance musu wata garkuwa wata izza wani abu da zai hana ya cutar da su ya kare su daga azaban Allah sun riƙe kuma ka wasu kare su daga wata azaba Allah ta lace kalla tsawa lamarin ba haka yake ba sai su samu kaza'i abun ba haka yake ba za su kafurce wannan ibadan da suka yi da kuka yi musu din mai kununa alaihi bidda wasu zama kishiyoyinsu su dinga fada da su ranar alkiyama to wanda za ka yi fada da shi ranar ma za a iya cece don suna cewa wula shi fa wuna inda Allah suna cewa gumaka su za su cece su wajen Allah to gashi rikici za su yi da gumaka suna cewa sun bauta suna cewa mun ku bauta wani wani wani san ma ku yi wannan za su dinga zagin juna suna tsine wa juna suna tsine wa juna to shi sa babu a cece a duniya kamar mai bautan gunki kamar wanda bai rike Allah ba ya rike wani abu daban yake bauta masa kuma duk abin da ka bauta ba Allah ba ko da abu sun ne za ku yi wannan tsine ne biyan da shi in dai ya yi da bauta in bai zama kuma zai maka tawaye ne kawai wanda shi yake cewa babban shirka kamar da ibn sai yake cewa fa shirku fa hazarhu fa shirkun zahirun zal qismu laysa bi qabilin ghufrani wa yattakhadhu nibbi للرحمن أيا كان من حجر أو الإنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان kamar shirka babban shirka shine ka wani abu a matsayin abu bauta ba hada ko dutse ko mutum don yanzu an daina na yayin gumakan sai a irin indiya da sauransu yanzu na yayin mutane ake cikin musulmi sai a daga maka wani a ce shine allah ka a ce bauta masa shine lam wa Shi ne abin bautanka a wajensa ka nemi yaya ka nemi arziki ka nemi lafiya an ɗauke ka daga wajen Allah ta ta'ala sai a sata ka kwashe kayanka daga gaban Allah ka zo ka jibbi a gaban wani wani zai maka ka mai da shi shi ne Allah ka ne abin bautanka sun ka je ranar alkiyama zai ce bai san ma kana bauta masa ba ko za ka za ka shiga wuta wutan da ba za ka shiga ba in kai wa Allah shirka bangiji ta halace sun riki wasu abubuwa ba Allah ba matsayin abin bauta kuma za su kafurce wa ibadan nasu kasance kishiyoyin su ranar alkiyama a suratul aqab Allah ta yake wa man afadlu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ta'ala yake babu wanda ya fi matafi da mai kiran wanda ba zai iya amsa masa ba ka zo ka sa wani abu a gaba wai tana ta addu'a kana cewa ya baka lafiya ya baka ya'ya ya baka arziki babu kacicce irin wani sawa'un gunki ne ko wani dutse ne ko mutum ne a kabarinsa zai amsa maka ne zai iya amsa maka zai iya biya maka bukata to bai sa ya mutu kuma in zai iya maka wannan abu da sai hana kansa mutuwa amma sai gaba ɗaya ka zama dabba ka zo baka da hankali baka da wayewa ka zo kana ta gano kana roƙonsa to ne ruɗa kai sai to ai in ka roƙe shi ne shi kuma sai kai bukatun ka wajen Allah shi Allah bai kai direct ka roƙe shi ba ba za ka ɗaga hannu da zai ji ka ba kenan shi kuma ne shi mutum ne kenan bai zai ji ka ba sai ka je ka gaya wani shi kuma ya je to ina zai je kai bukatan ka to kaga wannan shine an mai da mutum dabba kenan wata da da ka babu wanda ake roƙo sai ubangiji ta man istaghatha bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda yake neman wani ya biya masa wata bukata yayi masa wani bala'i yayi wa Allah shirka ya kafurta Allah ta ce babu bacecce a duniya kamar mai kiran wanda ba Allah ba ko mutum nan da zai amsa masa ba baya jin ma addu'an nasan da yake kwata kwata baya ci ya rab kana ma gaba ɗaya bai san ma me kake yi shi ma ta kansa yake yi amma kana jiran kuma wai shine wai zai amsa maka biya maka bukata ka bar ubangiji ta'ala da yake shela yake cewa abin nan wai za ka alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i la da'an kaga bayina a kusa nake in sun an sun kira ni zan amsa musu in sun yi addu'a dan amsa musu ina cewa qala rabbukum uduni astajib lakum ubangijin ku yana cewa ku roke ni dan amsa muku shi kawai yace kun kasance kawai abun shi kenan sai abun ya kasance amma kaje kana roƙon wani wanda baya jin da kake fada wannan wani irin imuwa ne Allah ta yi don aka tashi alkiyama wayanda ake roƙon ake bauta in za su zama abokanen gaba na waɗanda suke roƙon su suke bauta musu kuma za su kafirce wa ibadan da suka musu za su sai sam zama kuma na ba sau da ka nan ana ruɗa ka ana cewa zai cece ka a za ka samu rahama in kin karke shi nan ne ka samu tsira sai ka je zahira ka neme shi ka rasa in kuma ka same shi ma ya ce ba ruwansa da kai shi ma ta kansa yake yi kuma shi ma in ya yi da abin da ake yi ma kusa zai tafi gabata so da ka Allah shi kaɗai ne abun bauta ya za a canja tauhidi tauhidi da annabawa suka zo da shi manzanni suka zo da shi aka saukar da ita tabai daga sama saboda shi ce za a zo a yi wasa yau in kace wani ba a roƙon kowa sai Allah sai ya ce maka kai mai neman fitina ne wai kai ne ka zo da sabon addini amma shi da yace za a iya roƙon wani mace ce ko wani abu da man shi shi bai zo da sabon addini ba za mu za su ma ba da labari ya ce ba da ake za mu ba sai uzu ƙariban kama ba da sun bajin kura ba musulunci zai zama bako kamar yadda ya fara bako ma da za da baki mutane za su bar karantarwa ta tauhidi karantarwa ta alƙur'ani da sunna su koma wani daban idan an zo musu da karatun alƙur'ani da sunna sai su dinga gari kamar bakon abu ne alhali su ne masu bakin addini su suka rike wasu mutane wanda bayan shekara dubu ɗaya da wani abu da manzo Allah ta sama aka haife su sai suka bar alkur'ani da sunna shikenan kuma duk abubuwan da suka faɗa na shirka kuma wai daidai ne sannan kuma akan su za su bi su to duk wanda ya haka ya sani cewa lahirarsa ba za ta masa kyau ba yana cikin wanda suka yi wa Allah shirka bai da bambanci da sauran kafirai masu bauta gumaka duk duk abin da ka rike wani abu ba Allah ba kana bautansa to shi ma sunansa ɗan sunan sa gunki Allah ya koma gari don a nisance shi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa ishtanibu taghut Allah ya koma zo a cikin kowace al'umma abota Allah shi kadai a nisanci taghut taghut kuma kullu ma ubida min dunillahi wa huwa rabbi duk abun da ka bauta ba Allah ba inda ya yi da abun bauta to shi ma taghut so da ka ji tsoron Allah sai Allah ta ya ka kafa billahi shahidan Allah ya sai zo mai shaida baina na da ku haka za su faɗa mu ku bauta mana ba sun ji gumaka Allah shine shaida tsakanin mu da ku kuma haka ne mu ma shaida ne don gunki baya magana dutse baya magana gini baya magana in ka buge jiwa bai san ka buge jiwa bai da rai to Allah ya isa ya zama shaida suna cewa su ba su san ma ana bautan ba ba sa jin komai na bautan ko ba su yadda da bautan ba ma to da ka Allah zai hukunci a tsakanin su wato ainihin ranar alkiyama za ta yi wa in kunna an ibadatukum na ghafil mun fara kare muke ma ba mu san ma kuna bauta mana ba to wa suke bauta ne suna bauta shedan ne shedan ne yake rudin su shi ya gamsu da abin da suke yi shi yake su je su yi shi ta Allah ta ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida zanahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban maqrura Allah ta'ala ya ce ba kowa suke bauta ba ce shi shedan mai taurin kai face gumaka masu sunan mata za da muzza da manata face ba wani suke bauta face shedan mai tauri Allah ya wa shedan yace wallahi sai yi yanka daga bayin Allah shi ma ya samu rabonsa sun tafi wutar jahannama to shine wannan ne rabonsa da yake ɗiban kenan sai kwashi wanda yace ka bauta a kabari ka bauta gunki kaza kai kaza kai kaza zai tafi da su wutar jahannama ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi yana kiran mutanensa ne don ku zama ‘yan wuta so yana kiran jama'arsa su yi shirka su zama ‘yan wuta kamar yadda shi ya tabbata cewa wato wutar jahannama zai shiga so za ka ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yarda da bautan wani abu ba Allah ba sai Allah ta'ala yake هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Ubangiji ta lace hunalika to a wancanenka ne fa wancan lokacin an yi tashiyar kiyama tablu kullu nafsi ake jarraban kowane rai ko kuma kowane rai take jarraban ma aslafat abinda ta gabatar na munanan ayyuka mana take ban katso kai da kanka za ka tono ayyukan da kai, yi na ko kyawawa hunalika a can lahirar ne bayan an yi tashiyar kiyaman nan sabdu kullu nafsin ko ta rai take ban kaɗo ma asafat abin da ta gabatar na ayyuka iri-iri za su zo maza maka hukunci a kansu wa ruddu ila Allah za a mai da mutane zuwa ga Allah maulahumul haq ubangijinsu na gaskiya majibincinsu na gaskiya wa balla anhum ma kanu yaftarun abin da suke kirkira na bautan gumaka wa balla an hufe ya ɓace musu ba za su ga gunkin ba bari ya taka musu in kuma sun ganki zai je musu ta zai ce bai sani ba wato abin da shek muhammadu amin shanki yake cewa wani lokacin sai ka ga ayoyi kamar suna karo da juna to amma lahira ita gaba gaba ne mataki mataki yanzu a can mun ce gumakan da su ce musu mu ba musamman kuna bauta musu ba kaga sun hadu da gumakan kenan to amma nan kuma sai aka ce wa balla anhum gumakan ma sun bace musu sun nemi su sun rasa kenan mataki mataki ne wani lokacin sai su nemi gumakan ma su rasa sun kafa daya suna son a saka musu na bautan da suka yi sai su nemi gumakan su rasa su duba dama da abu babu wani lokacin ko sai su ga gumakan in sun tambayi gumakan su sai a ƙarya muke mu ba ku bauta mana ba za su same zuwa wani wuri to da haka kamar yanzu a nan unguwar ka ga kowa ba in ka je can bakin kasuwa kuma sai kaga sai ga mutane da kake ne to kaga duka wannan matakai ne na nuna cewa na nuna cewa sun kama iska su neme su su rasa su kuma in sun same su ma dai za su musu tawaye ne za su ce babu ruwansu ba ruwansu da su duk abin da suka kirkira na bautan nan za su neme su su rasa su kuma in sun same su ma za su ce karya kuke yi ko ku bauta mana ba to in sun yadda ma za su iya saka musu ne ba za su iya ba ba abin da za su iya musu to ranar kiyama ranar tonon asiri ne kamar yadda ubangiji ce yake cewa yawan kamar sarari ranar za a bankado sirruka akwai ayyukan da kai a ɓoye a sirrance mutane masu su sani na shirka ko munafurci ko kafurci ko fasikanci ko wani abu na sabon Allah sai ranar kiyama sai a bankaro shi kawai ranar tonon asiri to da in ka wa mutane ba kai saka wa Allah ba. sannan mala'iku ma ba ka koyi musu suna nan suna rubutawa ko za ka kowane rai zai bankaɗo abin da ya aikata a cikin suratul qiyama ubangiji ta lafiya yunabba wa insanu yawma idhin bima qaddama wa akha abin da kai a can baya da abin da kai daga baya abin da kai can farko da abin da kai daga baya duk za a ban shi kuma zuwa baka labarin zaren kaza ga watan kaza kai kaza ranan kaza kai kaza kai kaza ba kai saka Musa ba in ko bakin kai Musa to gaban ka da su yi magana an ka za su yi magana duk shaidu ne a kanka to kaga in dai akwai ranar tonon asiri to me yasa zaka saba wa Allah don kana ganin wani baya ganin ka akwai inda zaka je kai sabon Allah inda Allah baya ganin ka ba to in dai kai imani da wannan ya kamata ka ji kunyan Allah dan yana ganin ka duk inda kake yana ganin ka wato yana kana jin kunyan mutane baka jin kunyan Allah kana jin kana jin tsoron mutane baka tsoron Allah bi minan nasi wala tafuna minan kana kokarin koyo mutane amma ba ka ɓoye Allah su wani wata ko da haka Allah yana tare da kai duk abin da kake ya sani ba abin da wato ainihin yake ɓuya masa a cikin suratul isra Allah ta lafiya kullum insanin azzamnahu ba'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka Asima. za a fitar maka da aikin ka ne fayil fayil sai a rataya maka shi a wuya sai ce to ga fayil fayil na aikin ka abubuwan da kai na sabon Allah duk suna nan kuma sai ka karanta da kanka ko sai ka karanta ko da a duniya baka iya karatu ba ran lahira zaka iya sai ka karanta kai wa kanka hisabi kai da kanka ka gane cewa lalle kai ka kai kuskure kai tsarna a ce kai wa kanka hisabi Allah ba zai da sai ba ka kanka da kanka ka karanta ga dai kuran kana kuma zaka tuna lokacin da kai wa huwa bi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يزن ربك أحد هو ذا باجي تقدوزا ككرن تاتغاني مجرمي ما سسابون الله لا تزم الصلاة صورة su wani wani irin fayil ne ba a barin karamin laifi ko babba sai ya kiyaye Allah ne ya sa mala'iku suke rubutawa wa kullu kabirin wa saghirin mustaqar ko da haka kowanne an riga an rubuta shi baka isa ka shafe wani abuwa ba za ka shafe ba to da haka mutum ya ji tsoron Allah ya sani cewa mala'iku suna tare da shi ayyukan wato takaddun ayyukansa suna nan ana rubutawa kuma ranar kiyama za a dinka masa faɗi za a tattauno maka to baka ga ko a nan duniya yanzu mutum misali a ce yana ta aiki barna a boye a boye ran da asirin sai tunu aka ce DSS sun yi bincike sun gane ko wasu hukuma na efcc ko sai ga ana tabban kado abubuwa ko ana tabban kadowa kai kan gaba kai saka musu wannan ba sai dai ka musa kawai ma ka san cewa sai sai ga asiri yana ta tonuwa ana ta buɗe fayil a wuri kaza ma ya yi kaza mutum ya rasa inda zai shiga a duniyar nan in ma an bashi in kuma an daure shi shi ke nan to fa lahira fa ya wuce nan ba yanzu duk binciken da yake za su maka ba akwai abin da ba za ka gane ba duk binciken da efcc za su maka ko icpc wallahi akwai abin da ba za su gane ba amma Allah ta'ala ba abin da bai sani ba na sirri inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da ƙasa ba kai saka boye wani abu Allah bai sani ba mala'iku suna nan suna rubuta Allah yana sanar da su ko to binciken duniya ma yake kwakulo abubuwa yake tona asiri balle tana na lahira to ka ji tsoron Allah sannan ka duba duk wanda ya barna a duniya ba ya da kwanciyar hankali don kullum yana tunanin za a tono masa za a tono za a walaƙa, zai walaƙansa a firinsa zai wannan kawai ya hana shi kwanciyar hankali to ya kuma tonon a firi na lahira da sakamako irin na lahira ya kamata ka ji tsoron Allah yanzu ma kana cikin tashin hankali da damuwa akan matsalolin da kake da shi akan zunubanka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala alayka bi raf'i sautika bil bukai ala ma kunta fihi min a'idai ka daga murya kai kukawa Allah ta'ala ya yafi maka kuma ka dina abin da kake na karna domin ka je lahira tsarin alu ko an yi binciken ba za a samu ba sai dan abin da ba za a rasa ba kullum kana istighfari shi kuma ubangiji ta Allah ya kai maka shi amma ka kuskura ka je da kaya wallahi za ka gane kuskure ko a nan duniya ne ka ka zo bi kaya asirin kai to ne ka shiga uku ballanta na alahira Allah ya tsare mu da sa ubangiji ta ala ya ce wa ruddu ila Allah mawlakumul haq sai a maida su zuwa ga Allah ta'ala wanda shine majibincin al'amuransu na gaskiya shine ubangijin su na gaskiya abin bautarsu na gaskiya kowa zai koma ga Allah Allah ya shigar da yan aljanna aljanna ya shigar da yan wuta kuma wutar jahannama tunda kowa zai mutu ai in ka mutu kuma za a tashe ka an tashe ka za a maka hisabi maka hisabi kuma akwai makoma biyu ko aljanna ko wuta dole ɗaya daga cikin in Allah ba wuta ba same ka ba to kana aljanna in Allah ba aljanna ba same ka ba kana wuta a cikin suratul juma'a ubangiji ta ya ke ga rubutawa. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم mutuwan nan da kuke gudu ba za ku haɗu sannan za a mai da ku zuwa ga masanin gaibu abin da ke koye da abin da ke sarari abin da kuka kokkoye na laifuffukan ku to Allah ya sani kuma zuwa ga Allah za ku koma sannan ya baku ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata duk abin da kuka a duniya sai an gaya muku za a fanka don Allah ya san gaibu ya san abin da yake boye kuma mutuwa tabbas ka mutu babu wanda bai yadda akwai mutuwa ba. to kaga mutane sai su ji tsoron Allah su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tun kafin lokaci ya kure musu kafin lokaci ya kure musu don in ka zo mutuwa shikenan ka zo gargara ko ka tuba Allah ba zai karbi tubanka ba in rana ta fito ta yamma haka dan ba za ka karbi tubanka ba alkiyama ta tashi bangiji ta ce wa balla hun ma kanu ya yaftarun duk abin da suke kirkira na abin bauta suna bauta wani suna riko da wasu mutane ko shehune ko ya ko kumaka ko ma waye ka rike to za ka neme shi gare tsarki Ma'ana bai zai iya saka maka ba ba za ka ganki ba ta na yi maka sakamako in kuma ka ganki zai maka tawaye ne Allah ta'ala shine bai ka. kuma ko a nan duniya bai zai iya maka ba abin da zai iya maka a nan duniya kaga Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa shine mai bada lafiya shine wanda in bala'i ya same ka zai yi maka a nan duniya sai ke baka da to bai zai shi shi ya halitte ka sai ke baka numfashi to ba ka bauta masa ba wanda ya maka wannan gata ya zama ba shi za ka bauta ba to wani abu daban wanda kai kake masa hidima idan gunki ne kai ka sassaƙo shi ko kai ka gina shi ko kai ka zana shi in mutum ne kai kake masa hidima kana neman albarkarsa shine kuma zai maka amfani shine zaka bautawa ya saka ka aljanna kaga wannan aikin banza ne a duniya ma ba zai yi maka kawai ba ballan tana a lafiya a cikin suratul isra Allah ta ce wa idza massakum ad-durru fil bahri balla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'rafu wa kana al-insanu kafura Allah ta'ala ce idan tashin hankali ya same ku a kogi kuna cikin jirgin ruwa ko jirgin sama yana tangal tangal a sama akan gajimare ya samu matsala to duk wani wanda kuke bautawa a yanzu kam ya ɓace muku a duniyan fage nan duk wanda kuke kira ku ce ba ku arziki to yanzu ba ce kuke kallo ba Allah ta'ala kaɗai ne kuke kallo shi kuke kira kuna cewa jesus ba zan so Allah suke nufi da jesus <laughs> to amma jesus suna nufi annabi isa annabi isa ba Allah ba ne to da haka Allah kafirai mushrikai sun shiga cikin ruwa jirgin ruwa yana tangaɗi da su sai su dinga wayo Allah Allah ya taimake su ya cece su Allah ya cece su shi ne don Allah ya saukar da su suka sauka lafiya sai su bijire sai su koma kuma shirkansu don ubangiji ta ala ya ce dan adam da yawan kafurci ne dan adam da yawan kafurci ne to amma musulmi na gaskiya ne, ko yake shi Allah yake kira in a halin jin daɗi Allah yake roƙa Allah ya biya masa bukatar a halin wahala ma ubangiji ta ala yake roƙo to da haka duk ɗaya ne daga shiga halin wahala da halin daɗi kai kana tare da Allah ta'arraf ila Allah fi raqa'i arifka fi shidda ka san Allah a lokacin wato abun nan a lokacin sauki in ka shiga tsanani sai ya san ka ma'ana ka ne ka zama kana tare da shi kana bauta masa kama masa da'a lokacin da kake cikin walwala da lafiya don ka shiga kunci sai Allah ya kawo maka dauki ba kai ko ba kai addu'a ba Allah ba zai manta da kai ba ballantana kuma idan kai addu'a matukar kana tare da Allah ko da yaushe sai Allah ta'ala ya kawo maka dauki wani abu baka roƙa ba sai kaga ka samu kana cikin wani wahala kaga Allah ya fidda ka kana cikin matsaloli sai kaga Allah ya fidda ka to amma kafuri ko wanda ba addini ne ya dame shi ba shi sai ya shiga bala'i da yake koma zuwa ga Allah ta'ala wannan shine halin irin na irin na dan adam sannan Allah ya bashi ni'ima kuma sai bijirewa Allah ya kama sabawa Allah subhanahu wa ta'ala to halin musulmi ba haka bane in musulmi irin wannan halin to ya ari halin kafirai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kawai abun bauta a lokacin tsanani da lokacin sauki sai Allah ta'ala ya قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون بنجي تعالى قل كغير أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرزقكم من السماء والأرض wane ne yake babu arziki daga sama da kuma ƙasa wa yake saukar da ruwan sama ku samu arziki wa yake saukar wa yake tsirar da tsirrai ku samu arziki wa yake muku wannan gatan Allah shi kadai ne kul man yarzuqukum min as-samai wal ardi amman yamliku as-sama wal absar wane ne yake mallakan jinku da ganin ku wa halita maka ji yake mallake da shi wannan ya ga dama zai iya dauke shi wa halita maka gani kuma shi ya mallake shi ya ga dama zai iya cire maka shi shine Allah wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy ya fitar da matacce daga rayayye kwai ya yi kaza kaza ta yi kwai kwai matacce ne sai fitar da raye kaza kaza da rai kuma ta fitar da kwai kuma matacce wa man yudabbiru al'amura? wa yake shirya al'amuran halittar nan ya musu ruwan sama ya ba su iska ya ba su damuna ya ba su arziki ya shirya musu al'amuransu yana tafiya a yadda ake so wa yake wannan ubangiji ne ta'ala ba sai ƙununa Allah su kansu kafirai su ce maka Allah ne sun yadda da tauhidin rububiyya cewa Allah shine mai halitta shi yake yin komai da komai amma ba su yadda da tauhidul uluhiyya ba wato Allah shine abun bauta shi kare ba su yadda da wannan ba to da kai ka tambaye su fa sai quluna Allah tafsi maka Allah ne mai wayna abuwan gaba daya fa qul afala tattaqun fa qul ka ce musu afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ku imani ba tunda kun yadda Allah shine mai yin wayannan abubuwan amma wayanta wanda yake bautawan ai ba ka yin wayannan abubuwan domin me yasa ba za ku bauta wanda yake muku wannan gatan ba anan Allah ta'ala yana kafa kafurai hujja da rububiyansa da halittansa cewa shi ne mai yin halitta wanda aka ɗin ya kamata ya sa su bauta masa su yadda cewa kuma shi ne ya cancanta bauta masa shi kaɗai to da ka babu wanda ya sai azurta ka sai Allah ba wanda ya sai baka lafiya sai Allah ba wanda ya sai baka ɗa sai Ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya sai tsirar maka da tsiron da shukanka a gona sai ubangiji ta hana ba wanda zai kawo maka kwastoma sai Allah ka sai da kayanka ko kai arziki ko makamancin wani. duk Allah ne mai yin wannan ko wanda yake yin wannan ba shi cancanta a bauta masa ba aiki ne yake azurta ku Ubangiji ta hana ce amma amman hadha allazi yarzuqukum an kasarin ba wai wa zai azurta ku ne in Allah ya kame arzikin sa in yace ba zai muku arziki ba ko wanda ya sai samu ku arziki in ya rike ruwan sama ko wanda ya sai ce kai ku bar babu damuwa kuma riwari muku ruwan sama wani hana karo mota sau ne ta zo ka karbi tawa amma wani amma arziki Allah ya yi ka talaka ba wani sai ce zo azurta ka sai dai baka wani abu na kashewa ko miliyon ɗari ya baka wallahi na kashewa ne Allah bai azurta ka ba zuwa wani ɗan lokaci za a neme su a rasa shi kenan ɗan ka kace ba ka gani yan siyasa galibin su lokacin da suke kan system suna cikin mulkin su da sauransu sai ga mutum yana ta fataka da kuɗi yana ta kashe kuɗi bayan wani ɗan shekaru kaɗan ka nema ka sai ka rasa kuɗi ai ba arziki bane na kashewa ne yana tafiye tafiye shi wannan kasan ya dawo wannan kasan ya gina wannan yayi wannan yayi wannan bukatar da ya sauka zuwa ni dan lokaci in ba mai arziki bane sai ka nemi abun kare ka a sai na kashewa ka bashi don da zai mutum zai baka yanzu miliyan ɗari in dai Allah bai kaddara ka mai arziki ba wallahi na kashewa ba ba ka yi arziki kai ko biliyan ɗaya biliyan ɗaya ne baka isa ka ce ka yau na yi ban kwana da talauci a ta ce wai ka yi ban kwana da talauci a ka je samu na kashewa zuwa wani lokaci amma in Allah ya kaddara mai arziki ne kai sai a dinga sarrafa wannan kudin suna karuwa suna karuwa har hanyoyi samun kudin ka su kahu kai wasu bukatu manya-manya kuma kana samun kuɗi yau da gobe sai a ce to kai arziki to ba me yin wannan kuma sai Allah shi kadai ne wanda yake yin wannan saboda haka to in ko shi yake yin wannan shi kadai ne ya cancanta ka bauta masa don in ya kame arzikin ba wanda ya sai in ya kame maka lafiya ba wanda ya sai baka lafiya in ya rike rayuwarka ba wanda ya sai baka rayuwa ba shi ya kamata ka bauta ba in dai ka san me kake yi sai gidi ta ala ya ce amman yamliku sama wal absara wa ke mallakan ji da gani shi ma Allah ne wato ji da gani wasu manya manyan nimomi ne Allah ba ka karfi na gani kana iya ganin abu kana iya hango abu ba za ka gane wannan da ka tambayi makaho ka gani ya yi ko ka rufe idon ka ka je wani wuri ko na dan minti biyu ne za ka gane ni'iman gani don sun ce wa bi ziddi hata ta bayyana ashiya wato da kishiyan abu ne kake gane muhimmancin abu haka nan jinka wa yake mallake da shi da za a cire maka ji na yan mintuna gaba ne duniyar nan za ka maka zafi yanzu ba abin da kake ji duk abin da ake ba wani motsi ko ni magana a ciki to kaga ji da gani wannan wata babbar ni'ima ne da Allah ta'ala ya wa halitta to da ka dole ka gode wa Allah yasa suratul mulk Allah take cewa qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun Allah shi ya halicce ku ya kirkire halittan ku sannan ya sanya muku ji da gani da zuciya da hankali amma kaɗan ne kuke gode wa Allah kawai ka samu sai da zai tsaya ce Allah na gode maka a bisa niman da kamin na ji Allah na gode maka a bisa niman da kamin na gani Allah na gode maka akan niman hankali ah, kaɗan da ka samu sai an kwace abun tukunna ko an fara ɗan rage abun gani ya fara da ya fara raguwa ba sai gaje a sai gani nan niwa ko jin ya fara da guwa tsufa ta fara kama shi ko ya samu da lura sai gane a sai ba ƙaramin nima ba ne ji da gani balle tana hankali a sai kwakwalwar mutum ya fara tafiya memories ya fara tafiya sai gane cewa hankali yana da yana da muhimmanci waye mana wannan ubangiji tara ba za mu gode wa Allah ba sai ya za mu gode masa shine mu bauta masa shi kade, kada mu masa shirka kada mu saba masa shine mun gode masa akan wannan ni'imomi amma ba ka baka gode masa ba afadatkum an-ni'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa samiran mu'ajjaba ka gode wa Allah da bakinka a zuciyarka ka ji Allah ya maka wannan ni'ima sannan kuma a aikace kai wa Allah abin da yake so shine kai masa kai masa godiya ne sannan suratul anam Allah yake qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum faman ilahun ghayru Allahi atikum ku bani labari in Allah ya rike jinku da ganinku ya yunke zuciyanku ya zama baka fahimtar kamai ya rufe maka zuciya da hankali to wane ne wani abu daban ba Allah ku bani wata halama da zai iya zuwa maka da wani akwai wani abu da kake bota wanda zai baka wannan fam? da Allah zai cire ganinka da jinka da zuciyanka ba shi ka zo ba mutum ba ka zama. don ana cire ainihin hankali shi ke na yanzu kai ka zama ba mu da kai da dabba sun ne domin dabba ita ma hankali ne ba ta da shi tana da zuciya tana gane wannan abu abincinta ne wannan ba abincinta ba ne ko ka buge ta ta gudu duk da zuciya ne amma ba ta da hankali za ta iya fahimta abin da ya dace ya kamata ta yi kaza ta yi tunanin abu mai kyau da mara kyau ba ta da wannan to ana cire maka hankalinka shi nan ka zama dabba to yanzu Allah ya cire maka ganinka da jinka da hankalinka akwai wani a duniyan nan wanda zai dawo maka da zu babu me yasa kake bota wani abu ba Allah ba me yasa zaka kwashe kanka a gaban Allah ka je ka biyo wani bai ise maka shi ma wanda kake bauta in aka cire masa wannan abu bai sai dawo da kansa ba bai isan san ba amma in wani hazo Allah ya sa maka wani hazo a idon ko wani yana ya zo a likita dan kankare hazo sai zama kana gani amma ya dauke ganin likitan duniyar nan ba da ya sai da baka da ganin in ka zo yana wani operation ana aiki wa ido ka zo kana gani a dan lullube abin nan wani tucci ne lullube idon sai a maka wani aiki amma in Allah ya ɗauke idon ganin gaba ɗaya duk inda aka yi zata a idon sa ina idon sa ya tafi ne babu idon sa da ba duk likita da kwararre da ya duba ba a wannan ba magana aiki idon sa ya tafi to duk duniya ba mai dawo maka da wannan idon Allah ne karɓi kayan haka nan shi ma ji haka nan memory kan yi tsaya kokolwanka babu ita Allah in ya ɗauke cike kenan amma wani dotti ne ko wani jini jini ya je shiga cikin kokolwanka Wana na iya yin fiɗa a je a maka operation a tsaga kan a ɗan cire wannan jini jinin a ɗan yaƙi ko ta ɗan kansa kansa sama sama a ɗan cire cike na sai kwakwalwanka ta dawo daidai amma aka tafiyar da ƙwaƙwalwan aka cakuɗa ta gaba ɗaya ta dagule da jini ko kansa ba abin da zai dawo da ita cike nan ka tafi kenan duk duniya ba wanda ya sai maka wannan aiki don an cire za a cire har da ƙwaƙwalwan ne gaba ɗaya don ƙwaƙwalwan ta tafi kuma cikin ba da ma a wanke ko a riɗi ko a yaɗa ko a bana a ɗan cire ko a yayi wannan abu Allah shi ne mai yin wannan to amma ya bar mu da jin mu da ganin mu da kokolon mu shi sai mu gode wa Allah akan wannan sai ka bauta wa Allah sai in ka bauta masa ka gode masa sai ya kara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in ka gode wa Allah sai ya kara maka mu ba su lissafuwa wa in ta'uddu Allah ila tuhsuha in arzikin ne ka gode wa Allah ya kara maka lafiya ka gode wa Allah ya kara maka jin da ganin da basira duk ka gode wa Allah sai ya kara maka in kuma ka gode wa Allah to azabar Allah mai tsanani ne zaka shiga ko ne zaka shiga uku ka gama yana cikin wahala a sai rashin godiyan Allah ne ina ta fama duk ya ruɗe gaba ɗayan sa ya fita taitayin sa a rayuwarsa a sai rashin godiyan Allah ne yana ci wannan liman da wa Allah iya abin da Allah ya bashi sai ya more shi kuma Allah ya kara masa don mutane suna daukan wai kuɗi kawai shine ni'ima ba haka bane jama'a la'awan da Allah ya maka wanda sun fi kuɗi wanda wani zai iya ba da duk abin da ya mallaka da kuɗi a baki don ya samu amma ba zai samu ba da jinka da ganinka da hankalin da Allah ya maka da addinin da kake da shi bautan Allah ka ala da kake da nutsuwan da kake da shi a rayuwa wani zai ba da kaf abin da ya mallaka ya samu zai samu amma ba zai samu ba kai ka samu amma kana hango wani abu abun duniya kai ka ɗauka shi ne kawai ni'ima na ce a goje Allah akan ni'ima zai ka hararo kuɗi ko wani mulki wannan duk shirme ne kwanansa nawa ne kwana nawa zai kare sannan mutum nawa aka bawa bai da kwanciyar hankali ba jin daɗi kai ne baka sani ba inda ka zalin da yake ciki zaka ce uzu billahi daga irin wannan dukiya ko uzu billahi daga wannan mulki to kaɗan ne kuke godiya in ji ubangiji ta ala a godewa Allah sannan Allah ta lafi wa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah shine mai fitar da raye daga matacce wannan kuma wani iko ne na ubangiji ta ala wani kudura ne na Allah abu matacce ko abu rayayye sai haifi matacce sai samar da mace mace sai samar da raye. misali dan adan asalinsa daga mani ne kaga mani macaccen abu ne amma kuma dan adan shi yake fidda shi raye. sannan kuma shi kansa dan adan din daga mani ake yin sa kaga mani macaccen abu ne ya samar da mutum raye. haka nan idan ka zo tsuntsaye daga kwai ake samun su kwai daga tsuntsu so da ka kwai macaccen abu ne kuma in sai a fata shi sai a samu tsuntsu su kaji su agwagi da zabuwa da sauransu duk daga kwai ne sannan su din ne kuma suke yin kwan su rayu ne kuma su fidda kwai kwai kuma mace ce haka nan Allah ta'ala yake cin abunsa in ka shuka kwayan hatsi mace ce sai fitar maka da zangarniya kara tana ta girma kaga rayayya kenan ita kuma wannan kara sai ta sake fitar maka da tsaban wannan hatsi shi kuma mace ce kaga rayayya fitar da mace ce mace ce ya fitar da rayayya to Allah ne yake yin wannan sannan kafuri sai ya haifi musulmi kafuri macece ne musulmi rayayye ne sai a ce wannan ai musulmi ne amma babansa kuma kafuri ko kuma baban ya zama musulmi dan ya zama kafuri kaga dan ce baban kuma rayayye kaga rayayye fitar da ya fitar da mace wa haka za kai ta misalai irin wannan duk wannan hikima ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine da za a tambaye su waye yin wannan dukkanin za su ce Allah fa sai kuluna Allah za su ce Allah ta'ala shine yake yin wannan sun shi yake wannan ku ji tsoron Allah mana ku yi imani tun ba su ba da amsa ma Allah ta lace fa zalikumullahu rabbukum فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ubangiji ta lati fa zalikumullah memin wa'annan ayyukan Allahu shine Allah rabbukum ku alhaqqu na gaskiya wanda yake yin dukkan wa'annan abubuwan da muka faɗa a baya da azirtawa daga sama da ƙasa da mallakan ji da gani da su da fitar da abu mai rai daga matacce- da matacce daga mai rai da kuma wanda yake shirya al'amura wa man yusabbiru al'amr Allah ke yake shirya maka al'amuranka babu wanda ya san gobe sa sai Allah kafin da a baya ba ka san za ka kai matsayin da ka kai ba Allah ta'ala ne ya shirya maka lamarin ka ta kai ka yi tamanin haka ba wani abu kai tamani daban sai wani abu kuma zai faru daban ko na ci gaba ko ci ba duk abin da kaga samu kaga ka samu Allah ne da zuriyanka matan da ka aura da ƴaƴan da ka haifa jikokinka duk Allah ne ya tsara maka ba abin da ka sani so da ka ubangiji subhanahu wataala shine mai yin wannan fa zalikumullahu rabbukumul haq me muku wannan shine Allah mahaliccin ku abun bautan ku al alhaq na gaskiya zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa aliyul kabir Allah shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya abin da ake bauta ba Allah ba shirme ne Allah shine madaukaki mai girma to da haka kaga abin da yake bauta ba za su yi wannan ba sai ta ce fa ma za ba da alhaq to me ne yake bayan gaskiya illa balal in ba batawa ai in ka bar gaskiya sai bata ko kamar yadda bawo yake da kin gaskiya sai bata fa anna tusrafun to ya ake kautar da hankalin ku ne ba za ku yi imani da Allah ba kun yadda Allah shine mai yin waɗannan abubuwa ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake shi ne mai aikata duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma in ka bar tauhidi to za ka koma shirka to da ka in ka bar gaskiya sai bata duk wanda ka ganki ba akan tauhidi to yana kan shirka ne wanda ya bar shari'a kuma zai koma kan kan bata wanda ya bar sunna zai koma kan bid'a wanda ya bar da'a zai koma kan sabawa Allah to da ka in kalla alu'a wurin tauhidi ba ka ga mutum ba to yana wajen shirka ne wa ma za ba da haƙƙi zabbar in kalla alu'a wurin shari'a ba ka samu mutum ba to yana cikin bata in ka duba ahlus sunna kare ta mutum a cikin su to yana cikin ahlul bid'a yana cikin yin bidiya ne kawai yana kwashe-kwashensa ya bar ƙura'ani da hadisi to da haka duk abun da yake mai kyau ne idan ka zo ka rasa mutum a cikin to ƙarshen sa yana can mara kyau to da haka Allah ta'ala shi kaɗai ne abun bauta shi ne kawai ya cancanta a bauta masa duniyan bauta ba Allah ba barna ne to fa anna tusrafu sai ake kau da ko gabarin imani ne tare da nan dalilai da hujjoji amma ba kwayin imani ko ba a muku wa'azi ne ko ba kwa wa'azantuwa ne don wani ko zuwa wurin wa'azin ba baya yi duk kwashin da aka kawo masa kwashe kwashe sai yi ba wani ba karanta tauhidi ma baya zuwa inda ake Allah ya ce manzo Allah ta sama ya ce baya ka sauraron wa'azi to ya zaka ka samu shiriya baka ji abin da Allah ya ce ba baka ji abin da manzo Allah ya ce ba sai dai hira kawai duk abin da aka maka kai kace shi ne to ta ya ake kautar da hankalin mutum bayan ga dalilai sun tsaya daga wajen ubangiji subhanahu wataala to ka rubuta gaskiya ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta yace kazalika haqqat kalimatu rabbika kazalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun ubangiji ta lace kazalika hakanan haqqat kalimatu rabbika kalman ubangijin ka ta tabbata ta azaba 'ala alladhina fasaqu akan wanda suka kafirce Allah suka yi fasikanci mana suka fita daga da'ar Allah ta'ala su ne kafirai annahum la yu'minun cewa ba za su yi imani ba so da haka duk wanda wannan dalilan suka tsaya masa bai imani ba to wannan kalmar azaba ta tabbata a kansa wannan kalmar azaba ita ce wanda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul hud da wasu surori wa tammar tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ta'ala suratul hud yace kalmar ubangiji ka ta tabbata lalle kina cika wutar jahannama da mutane da aljami gaba daya la'amla na jahannama nan wannan kalma in ta tabbata a kan mutum cewa za a cika wutan jahannama da shi to duk yanda kai da shi bai zai bai zai karbi shiryawa gara ma ka je ka kira mace ce ka san mace ce kake kira laqad asmaka law nadayta hayyan ولكن لا حياة tunadi wa ولو نارا نفقت به أضاءت walakin أنت تنفق في الرماد in ka kira mace ce ba zai amsa maka ba ka fura toka buta ba za ta tashi ba sai dai garwashi shi zai tar maka da wuta raye shi zai amsa maka to wani duk yadda kai wa'azin ba zai ba zai ba zai wazantu ba ya ki bin gaskiyan ya ki har Allah ya rufe zuciyan nan da zaka ka buɗe zuciyanka ka karbi gaskiya ka karɓi gaskiya to shine Allah subhanahu wataala yake gargadin bayinsa da cewa su ji tsoron Allah su zama masu bin gaskiya masu lura da halittun da Allah ta ta'ala yake wa bayinsa sama da ƙasa an halitta an halitte su don ka kalla ka nemi kai wa'azi zame maka wa'azi an halitte dabbobi na ni'ima domin ka yanka ka ci ka ci naman ga tsirrai na duk an halitta saboda ku. da zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya halitta saboda dan adam to me yasa bare lura da wannan ba yayi imani da Allah ta'ala sai Allah ta ce kul hal min shuraka'ikum قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون وبنجد سالاته قل كذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa yanzu cikin abubuwan da kuke bauta in da kuke bauta in akwai wayanda suke iya faran halitta ne sun mai iduhu sannan kuma ya sake mai da halitta akwai wanda ya halitta mutum akwai wanda zai iya tada mutum babu wa yake yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ma fa ce Allah ne ko sun fada ko ba su fada ba yabda khalqa shi yake fara halittan halitta shi halitti halittun babu su sun mai idu sannan shi zai sake mai da su rana siyama bayan sun mutu sun lalace sannan ya sake kuma ta da su fa na tufakun to sai ake kau da kanku ga imani idan ka yadda Allah shi ne mai yin halitta shi ya halitti komai da komai kuma nan gaba abun zai tafi sannan Allah ya sake tadan mutane da ajiyar to ya kuma wani zai zai kau da kanka yake karkan imani da Allah ta'ala ya dora ta akan wani abu wanda shi bai iya halittan ba bai isa yi ba bai isa ta da mai tsaye ba bai isa ya raya wani ba sannan kuma ka yadda ka ce shi ne cancanta ta abauta masa ai don kai haka kayi asara sai Allah ta ce kul hal min shurakaikum kul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وبنجي تعالى يتي قل كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شركائكم من يهدي إلى الحق yanzu a cikin gumakan da muke bauta akwai mai iya shiryar da kun zuwa ga gaskiya zuwa ga abun da zai sa ku samu da gobe kiyama babu qulillah ka ce Allah ne ya hadi lil haqqi shi ke shiryarwa zuwa ga gaskiya to afa man ya hadi lil haqq yanzu wanda yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya abun da zai amfane shi a haqqu shi ya fi cancanta ayyuka ba a bishi amma la yahdi ko kuma wanda baya shirwa illa ayyuka sai dai a shiryar da shi la ya ya ani la ya hadi shi akan kansa ma ba zai iya tsora kansa akan hanya mai kyau ba sai dai a tsora shi idan mutum kake bauta ba shi ne yake shirya da kansa ba Allah ne yake shirya da shi in wani gunki ne sai ka kauda shi ma in dabbobi za su hau kansa su mar fitsari ma bai sai ya kauce ba sai dai kai ka kauda shi kada su maka barna to shine kuma zai iya shine ya kamata ka bi kai lakum kaifa wai me yake damun ku ne a kuke irin wannan hukunci kuna bautan gumaka wanda ba za su amfane ko ba za su iya cutar da ku ba wanda suna buƙatan taimakon ku ne ba za su iya taimakon ku ba kuma a ce su ne kuke bauta me yasa kuke yin haka sai Allah ta yace wa ma yattabi'u aktharuhum wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وبنجي تعالى wa ma yattabi'u ba abunda aktaruhum mafi yawan su suke bi illa dhanna sai zato wai a zaton su kuma kan nan da su cece su shi suke bin sai Allah ta ce inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a aki zato baya wadatarwa daga gaskiya zato baya tora ka akan gaskiya inna Allah alimun Allah masani ne bima yafalun da abunda suke aikata to me yasa za ka yi zaton cewa wai gunki shi zai iya sama maka rahama ranar alkiyama shi zai cece ka a wajen Allah shi zai kau da kai daga azabar Allah alhalin gunki ba wani abu bane shirme ne kawai annabi Ibrahim Allah ta ya faɗa a kawai hika daga annabi Ibrahim Ina cewa babansa ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya babana me yasa kake bota abunda baya ji baya gani da zai wadatar da kai komai ba zai iya baka ɗa ba da zai iya baka lafiya ba a cikin suratul safat na matan tanhitun wallahu khalaqakum kuma mata ta'malun in za ku je kuna bauta abinda ku ke sassakan sa da kanku alhalin Allah shi ya halitte ku da abinda kuke aikatawan gaba daya da kudin da gumakan duk Allah ne ya halitte ku bara ku bauta masa ba Ka kaje kana bauta abinda kai kake gyara shi kana shafa masa mai wai kar fashe don zai tsatsage da itace da in ba shashafa masa mai ba sai a zo ana ta shashafa masa mai kana ta kula da abunka in wani ya zo ya dan bata shi kai ta faɗa waye ne ya zo ya shafa wa gunki na kashi waye zai walakanta min gunki kai ta faɗa kuma shi ne kake tsammani zai kare ka daga azaba ina zai iya kare ka bai kare wa kansa ba ba za ku hankalta ba ko za ka zato ƙarya ne ba zai yana cewa iyakun wa zanna fa inna zanna akzabul hadith ka shaidin ku da zato zato ƙarya ne ba abu na ƙarya a duniya irin zato ka ce za ka bi zato zalibi yan bidiya zato suke bi suna ganin shehu ne za su cece su za su yi musu kaza in ka bi su za su kai bukatun ka wajen Allah ko wajiyin su ko makamancin wannan to zato ƙarya ne Allah ta yake wa in tudi aksara man fil ardi yabilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun inda zaka zo fi yawan mutanen ƙasa wanda suke rayuwa a bayan ƙasa wallahi za su badda kai su ana ka tafarkin Allah domin ba komai suke bi ba fate da so zato suke bi kuma su makaryata ne ƙarya suke yasa duk wanda ya bar qur'ani da hadisin yana bayani zaka ga akwai karya a magana in ya kwaba maka ita sai ka ji kanka ya tsau zafi saboda zato yake bi kuma karya zai duk ne bin zato kuma makaryaci ce za a yi kaza za a yi kaza lura da karatu ɗan bidia na za gana ta postin a social media ba ai in ya kwabta ko jahili ne ya san karya ne sai ka gana ta postin ana dariya to saboda zato suke bi ba dalilai daga alkur'ani da hadisi ba amma kana bin qur'ani da hadisi ilimi kake bi Allah masani komai ne duk abin da za ka faɗa akwai hujja a kansa kuma dole ya kama hankalin mutum Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala nabiyil karim mai tambaya ta farko ya yace malam ina azumi sai wani sanadi ya faru sai mazin ya fita a jikina a matsayin azumi to zai sanadi da sai ka faɗa ai kalle-kalle Yawwa yin kalle-kalle kai ka jawo shi azumin ka ya ɓaki domin maza su a cikin hadishi kudusi Allah ta'ala ce zai ba azumi ceto don ya ce mana to azumin zai ce mana to sa'ama wa shahawa shafi ni fiye, ko da ke wannan hadisi ba na kudusin ba ne, akwai na kudusi sai ya ce na hana shi cin abinci na hana shi fitar da sha'awar ta kabarin kai son sai azumi yana hana cin abinci yana hana fitar da sha'awa wannan kuma da kanka ne ka jawo sha'awar ka ta fita to azumin ka ya karya kuma kai laifi amma in ba da kanka ka jawo wani tunani ne kawai ya faɗo maka mazi ya fita maka azumin kai na kace malam da fatan mala ya sha ruwa lafiya Allah ya saka da alkhairi sai ce malam a ja hankalin matasa mafi yawanci idan suka yi ba sa tsayawa su sha Allah asuba gaskiya ne yadda masallacin suke cika a tarawihi a da asuba ba sa cika haka saboda haka su ji tsoron Allah su yi sakurcin su a lokacin da za su iya samun sallah wasu ba shi yasa ake son jinkirta sahu in da wajen kai daga karfe hudu zuwa biyar ne ai kaga zaka jira sallan asuba ko kuma ya zama kudu saura ma zuwa biyar ka gama shikenan sai ka je sallan asuba amma ka yi sahur ka koma ka kwanta sai rana ta fito ka farka wannan ba daidai ba ka tsaya ka samu jami'in asuba yana da muhimmanci na'am wannan kuma yake cewa malam da fadan malam ya sha ruwa lafiya Eh, mana a ja hankalin matasa musamman a kan tsallan shafa'i da mutum da ramadana ya ƙare da ya da shi <laughs> to ba a gida suke ba ya kasan ba sa yi a yi shafa'i da witiri ana yi a gida ne ko gani ne wasu suna yi a masallaci to ƙila ya lura da wasu matasan ne in ramadana ya wuce sun yi ban kwana da shafa'i da witiri sai bari saboda haka in sun yi da liman za a ramadan ana yi da liman amma bayan ramadan kuma isha kawai ake so da aka yi sun tafi shi kenan wani ma jami'in asuban ma bere zai samu balle sana ya take yi shafa'i da witiri da dare Abunda za ka yi in ka san ba za ka iya tace cikin dare kai ba to kai shafa'i da witirin ka bayan sallar isha in kai shi kenan ka huta to da ka in ka tashi asuba sai ka tafi masallaci kawai na'am shi wanda yake cewa malam ni na kasance mutum ne mai son taimakawa mutane akan al'amura da yawa mm. daga baya su wa'annan mutane da nake taimakawa din ba sa yabawa ba sa ganin abin da nake yana da kyau sai na yanke hukunci malam ni zan daina ba irin wannan taimakon din in taimaki kaina kawai yin haka laifi ne to ana ai shaidan ya riga ya shiga lamarin ka dumu dumu sai mana wani abu Allah shaidan ya riga ya shiga lamarin ka sai dai addu'a kaga kana yi don ayyaba maka kenan ko abu ne maka ya kamata kai don Allah da ayyaba da kar ayyaba duk ne in kai abun ka don Allah kana neman sakayya a wajen Allah ne ba wajen mutane ne amma ba ka sai ka fusa ta kai ba za ka yi ba ba ruwanka ya kamata mutum ya sa wa kansa yin abu don Allah godiyan ma ka ji ba ka son da a da kar a gode duk ne kawai dai ka tabbatar da sakon da kake bayarwa yana isa wajen mutane wani ya kira kai sai amma ni sakon Allah saka da zari to jin daɗin da za ka yi sakon ya isa shikenan kawai amma ba wai don godiyan da za a maka ko da haka wannan duk wahin shedan ne kuma riya zai shiga cikin al'amuranka sannan kuma mutane su fahimta ba ita shi taimako na rayuwar duniya ba wanda ka taimaka wa shi zai taimake ka a sai ya zama kana hidima a nan wa mutane daban masu taimakonka kuma daban sai ka ga waɗanda ka yi wa hidiman ko da yara ne misali ne suka tashi sai ka ga wani daban ne zai taimake ka ba wanda ka taimaka to saboda haka sakayya a wajen Allah ake nema ya tashi saka maka a duniya ya saka maka a lahira ya saka maka to in a wajen Allah kake nema ba ruwanka wani ya ba bai yaba ba ko ni a ya ga kokarin ka kai Allah ne kawai ka kaiwa kuma Allah shi zai maka sakayya kuma shi yasa ta inda zai saka maka amma ka daina zura mutane ido don ka mutu abu ai wane yayi ya gode ko bai gode ba daga nan kai ya shiga lamarin ka kuma riya ta shiga indolin neman lada kake bara ka samu ladan ba Allah ya sai ce malam a cikin kasashen duniya akwai ƙasar da ana samu wasu watanni babu rana to idan in na sauka a cikin iri wannan ƙasar in zan yi azumi ya zai sai ka tambayi yan ƙasan azu sun yi suke azumin su ko shikenan ba a gani rana a ƙasa amma suna da awowi da suke da tafi da su karfe ɗaya sahur karfe ɗaya buɗe ba sai ka tambaye su ni ban sani ba wannan yake cewa malam kanwar mahaifinmu wato gugunmu kenan tana muzguna wa mahaifiyarmu fiye da yadda ya kamata a gabanmu a gaban ɗan uwanta ɗin mu ko muna gani ranmu yana ɓaci malam me ya kamata mu mata nasiha ya kamata ku mata kuma da gargaɗi domin ai mahaifiya mahaifiya ce don wannan gugur ka ne ba za ka gani tana walakanta mahaifiyar ka kai shiru ba amma ba wai faɗa za a yi ba yi baban ku na raye ku je ku samu baban ku ya taka mata girki. ba daidai ba ne abin da take yi so tana buƙatar wa'azi da nasiha inda zai yi ba gargadi sai ya aikin amma za ka miƙe kafa ana walaƙanta mahaifiyarka gudun gobbon ka ne kuma kana shiru wannan bai zai ba haƙƙin uwa babban haƙƙi ne in kuma ku ne take da matsala take da tsokana kuma ta nasiha ta daina tsokana ko in ba ta da haƙuri don Allah ta zama mai haƙuri amma ba ku bari ku zura ido ba amma kuma ba wani abu ne zai kai ga za a zo a rufe ta da duka ko da wannan ko ba daidai ba ne idan kuka ɗauki mataki na laluma insha Allah za a ci manasa wanda yake cewa malam na samu rashin jituwa da matata wadda har ya kai tana furta cewa za ta kashe ni sai na tsorata na gudu na koma wajen tsayar matan na ƙaurace mata gaba ɗaya amma fa malam ina tura mata kuɗin cefe ne abin da zai ishe ta ita da 'ya'yanta ita kuma ta ce in dai ta na zo za ta kashe ni sai dai ko in sake ta to malam yaya zan yi <laughs> wato wani abin an gaya maka sai kai mamaki da yake yanzu wannan ko duk duniya ita kaɗai ne mata ba za ka rabu da ita ba ko duk duniya babu mata sai ita tunda ta ce za ta kashe ka amma mutum za ka yi mamaki ba ma wannan ba mace tana walakanta shi tana walakanta iyayensa kuma ya san ko yanzu ya yadda za ta kashe shi ne ba amma shi bai zai iya rubuwa da ita ba haka wannan akwai rashin hankali a ciki me yasa Allah ya shir'anta sakin saboda akwai maslaha a cikin sa don in ka kaddara tana rike maka da 'ya'yanka, to 'ya'yan mutuwa za su yi ne in ta mutu ba za ka kaddara inda za ta mutu yanzu 'ya'yanka ya za su kasance ba ko ma ne ne yau ko kai ne ka tsokane ta tace za ta kashe ka kuma tabbas za ta kashe ka in baka sake ta ba yanzu zuwa za ka yi ta kashe ka ko zama za ka yi sai ta zo ta kashe ka kafin ka rabu da ita to kaga a wannan lamarin wani abu ma ya karanta me ka ga abu tun Allah inda Allah yana ganin mutane da yawa wato suna so sa kansu a cikin kunci kuncin da Allah bai sa su in ka ga yadda suke mu'amala da matan su malam suke cikin walakanci da kafanci kuma alhalin Allah ya halatta saki shi sa da yawa wani lokacin nake cewa duk wanda ya saki sassa jarumi ne Allah jarunta ne sakin ma to wani bai zai iya ba ko za ta kai shi bai zai iya ba sai dai ta addu'a ma Allah ya sa ta mutu wai eh akwai irin wannan Allah ya sa ta mutu shi bai zai iya sake ta ba وقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ولكن قرين نسوء بات محمد فيا ليتها صار إلى القبر عاجلا فأجب فأصبع فيه نكير ومكر wani yake wallahi na fatan mata ta mutu sai dai shagiyar abokin zama har yanzu tana nan ba ta kafi ba yace ina ma ta mutu mala'iku su zo su yi ta mata duka a kabarin to kaga wannan da zai iya sake ta mani zai iya sake ta idan asiri aka maka kaje akwai masu rukiya su warware wannan asirin yi maka karanta maka alkur'ani a warware shi amma in ba aka baka yanzu ya kake son ce maka yace kai ta hakuri ne sai ran da aka zo aka kashe ta aka ce ni na baka fatawa yi hakuri ko ya kake son ce maka haka ba daidai ba ne wannan wani yin shawara na rage bi ka sake ta a yau ɗin ka je ka sake ta a shi ne kawai ah, to da ta kashe ka ba in ka gita bi shawaran kuma ta kashe ka ni dai na riga na gaya maka ka sake ta kawai shi ne kawai yawa ni na fita daga ƙarshe Allah kiyaye Daga ƙarshe sai masu roƙo addu'a akwai wanda ta roƙi addu'a kan cewa mahaifinsu ya rasu a sa so addu'a Allah ya gafarta mishi mm. akwai wadda take mala mata addu'a Allah ya ba ta miji mm. mai albarka akwai wadda take tana da tsananin ciwon ciki malam a taimake ta da addu'a Allah ya yi mata akwai ba su roƙo a taya su da addu'a Allah ya ba su jari mai karfi su yi aure akwai wanda suka ce suna da buƙatu da yawa mala sa su addu'a to Allah biya musu bukatun alkhairi dukan mu Allah biya wani bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين